ga duk wanda ya tashi da azumi sai zama azumin ya kai shi matukar da yana cutar da shi ya halatta ya karya azumin kamar yadda muka yi bayani a tambayar baya wanda dake cikin almajmu ko a cikin almajmu so wannan ma yace ya halatta ya ajiye azumin amma wajen ajiye azumi Sheikh bin Baz rahimahullah ke ta zai kiyaye kaidodi kamar haka na farko ba zai ci abinci ya koshi ba zai ci abinci ne iya wanda zai karya lagon yunwa da maybe idan koshin sa iya buƙatar loma 21 to sai ci kamar loma biyar zuwa bakwai in ruwa yana buƙatar lita guda sai sha kwatan lita ko kuma rabin lita na ɗaya kenan ba wai cin abinci azumi a koshi ba a'a sai dai a ci kawai don me don a kai ɗauki wajen yaƙan yunwa da ta dame shi za ta halakar da shi saboda alfarman wata ramadana ya ce kada a ce za a ci a koshi. an ajiye azumin ba don a ƙoshi ba ne don me don a karya yunwa da za ta halakar da shi ne na biyu kuma ya ci sau da ya wadatar da shi daga nan ba zai ƙara cin abinci ba har lokacin buɗe baki sannan na uku ya ce babu kafara a kansa don ba ya karya don ganganci ba ne ya karya ne don kubutar da rayuwarsa daga halaka kubutar da rai daga halaka ya fi muhimmanci akan azumin gare shi ya ce ba ma azuminsa ba in wani mutum ne yake cikin halaka sai ya zama ruwa ya cinye shi in ji shek bin bas rahimahullah sai zama sai ka shiga ruwan ka kubuto da shi kuma in ka shiga azumin ka zai karye ko kuma sai ka karya azumi ka iya yin iyo a ruwa sai ya ce ya halatta ka karya azumin nan ka kubutar da rai saboda kubutar da rai dan a wurin Allah darajarsa da ladan ya fi azumin da kake yi wannan faran ba fa sai na musulmi ba hatta ran wanda ba musulmi ba ya halatta ka karya azumi dan ka kubutar da shi ai fi kulli kadibin radibin sadaka ne fi kulli kabidin radibin sadaka Allah bai takaita akan ran musulmi ba duk rai da ka kubutar ladansa a wurin Allah ya fi ladan azumi inji Sheikh bin Bas rahimahullah don haka yace sai ka zaka iya aje ka. sai ka karya shi gwargwadon don ka iya yin iyo ko kuma in ruwan ka shiga ya zama dole ka karya don aikin da kake sai ka karya amma in ka dawo babu kafara da kai da wanda yunwa ta sa aka je ce guda ɗaya za a rama ba kafara za a yi ba so da haka babu kafara akan waɗannan mutane don ba sun ajiye don ganganci ko don saba wa Allah ba ne sun ajiye ne don wani abin da ya fi wannan muhimmanci na kubutar da ransu daga halaka ko kubutar da wani rai daga halaka wallahu ta'ala a'lam